Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma kodayaushe ta kafin sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaba Donald Trump ya sake sukar 'yan jarida da safiyar jiya Juma'a a yayin babban taron siyasa na 'yan ra'ayin riƙau. inda ya jaddada cewa bai kamata 'yan jarida su rika amfani da majiyoyin da aka sakaya a rahotanninsu ba da yake jawabi ga taron dubban magoya bayansa a taro mafi girma na masu ra'ayin riƙau a ƙasar trump ya zargi wasu 'yan jarida da aka da wato da ƙaga majiyoyi sakayayyu a manyan rahotanni masu muhimmanci na sukarsa don kawai a sa na tsani masu ƙaga labarai su kuma ƙaga majiyoyi bai ma kamata a bar irin waɗannan su yi amfani da majiyoyin ba sai dai idan za su iya ambatan su a cewar trump wanda ya ƙara da cewa ba ma wasu majiyoyi 'yan jarida dai kan yadda su yi amfani da majiyoyi sakayayyu idan lamari ne mai sirri saboda kar majiyoyin su fuskanci bita da kulli trump ya yi misali kai tsaye da wani labarin da aka buga a jaridar washington post a wannan watan inda aka ruwaito wasu jami'an hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa su tara waɗanda suka haɗa da na da da kuma na yanzu na cewa tsohon mai baiwa wato ƙasa shawara kan tsaro michael flynn bai faɗi cikakken gaskiya ba game da tattaunawar da ya yi da jakadan rasha a amurka kan wato kan takunkuman da amurka ta kakaba ma rashar trump ya ce ɗan jaridar da ya rubuta labarin ne ya ƙirƙiro majiyoyi tara ɗin shugaba trump ya ce babu wanda ya fi shi son tanajin cikin gyara na farko a kundin tsarin mulkin ƙasa ko first amendment to amma in ji shi wasu 'yan jarida kan fake da kariyar da wannan tanajin kan basu suna rubuta labaran ƙarya a kansa wani ɗan ƙunar baƙin wake na biyu da mota ya sake kai hari a wurin da bom na farko ya tashi jiya jama'a daura da wani ƙauye a siriya wanda ke kusa da albab kwana guda bayan da sojojin turkiya da na 'yan tawaye da ke ɗasawa da su suka kwace yawancin sassan wannan gari mai matukar muhimmanci daga kungiyar isis adadin waɗanda suka mutu yanzu ya haura 65 ciki har da farar hula da mayakan 'yan tawaye da kuma sojojin turkiya akalla biyu a cewar kafafen yada labaran wurin fashewa ta farko jiya jama'a ta bararraka wani wurin duba ababen hawa na 'yan tawaye a ƙauyen susiyan ta kashe farar hula da dama tare da wasu mayakan 'yan tawaye da kuma wasu sojojin turkiya biyu kafin nan mutane da dama sun taru a ofis ɗin na binciken masu son wucewa inda wasu da dama ke son komawa albab inda kafin nan an shafe watanni ana gwabza faɗa wurin hari na biyu ya auku ne a daidai lokacin da mazauna wurin da kuma 'yan agaji ke ƙoƙarin kwashe gawarwakin waɗanda aka kashe a harin bom na farko a cewar rahotanni ƙungiyar isis ta yi ikirarin kai harin na farko inda ta ce ta kashe sojojin turkiyya takwas da kuma sojojin 'yan tawaye sittin a cewar kafar labaran amak mai nasaba da isis ɗin masu lura da al'amura na ganin a yayin da isis ke rasa albab ƙungiyar ta ta'addanci za ta dogara ga irin waɗannan har-haren don ta nuna har yanzu tana iya ja da sojojin turkiya da na 'yan tawayen siriyar to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc jami'an sojin iraki sun ce dakarun gamayya tare da taimakon sojojin amurka sun danna sosai cikin rabin birnin musul daga ta yamma bayan da suka kaddamar da jerin farmaki da zumar kwato wurin na ƙarshe da ke da ya rage a hannun ƙungiyar isis a birnin wannan dannawar ta auku ne kwana guda bayan da bataliyar yaƙi da ta'addanci ta kwato filin jirgin saman musul wanda a da ke hannun 'yan isis tun daga shekara ta 2014 jiya juma'a sojojin sun samu cikakken iko da su wato sansanin soji na gozlani sannan a karon farko cikin watanni da dama sun shiga unguwar almahmun da ke cikin birnin a musul kwato filin jirgin saman da iraki ta yi ya baiwa mayakanta damar iya shiga birnin masul daga kudu maso yamma da kuma iko da sashin da ke gabar yamma ta kogin tigris sojojin iraki sun kaddamar da wani sabon yunkuri na sake kwato sashin yamma na birnin na biyu a girma a ranar lahadi bayan da suka ce a ƙarshen watan janairu sun kwato gabashin birnin kisan gillar da ga dukkan alamu aka yi ma ɗan uwan shugaban koriya ta arewa da suka ɓata kim jong nam na nuna cewa tangal-tangal wato na nuna tangal-tangal da halin rashin tabbas asalin shugabancin koriya ta arewa a cewar tsohon sakataren tsaron amurka leon paneta a bayyane take cewa shi wani irin mutum ne da bai jinkirin kashe duk wanda au bai jin daɗinsa au yake tsammanin yana da wani ra'ayi saɓanin nasa a cewar tsohon sakataren tsaron yayin da yake misali da jerin matakan kawar da wasu mutane da shugaban na koriya ta arewa ya ɗauka kim jong nam ɗan shekaru 45 da haihuwa ya mutu ranar 13 ga watan fabrairu bayan shafa masa guba da ake zargin wasu mata biyu sun yi a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na malaysia da ke kwali lamfur 'yan sandan malaysia sun ce gubar da aka yi amfani da ita wajen hallaka kim ɗin samfurin vx ce wadda aka haramta ƙarƙashin tanajin makaman guba wanda koriya ta arewa ba ta rattaba hannu a kai ba a yayin da har yanzu ake jiran fara bincike 'yan sanda sun kama matan da wani ɗan asalin koriya ta arewa har yanzu wato suna ƙoƙarin farauto wasu 'yan koriya ta arewar su bakwai ciki ko har da wani jami'in diplomasiyya a babban birnin ƙasar ta malaysia don a masa tambayoyi wasu manyan jami'an turkiya na ƙara matsa lamba ma amurka ta kawo ƙarshen ƙawancen sojinta da kurdawan siriya a yaƙin da ake yi na da ƙungiyar isis ana sauran kwanaki biyu kawai a wato kafin hedkwatar tsaron amurka ta pentagon ta miƙa ma shugaban amurka donald trump wani sabon jadawalin yaƙin murƙushe isis a siriya da iraki ƙasar ta turkiya mai alaƙa da neto na kiran amurka da ta haɗa kai da ƙungiyoyin 'yan tawayen siriya da ke da alaƙa da turkiyar To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda masu hikimar magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. Bismillahir Rahmanir Rahim alhamdulillah ga mai nema lillahi ga mai samu. Alhaji Salihu Gambara dan mamman kira Alhaji Ali mai burodi. Faifan shi ne. Alhaji Ali mai burodi. Mai halin Allah ramma ba. alaran mamala abu dan da husaini alhaji ali mai burodi da gida kwana dan gora kana alhaji muhammadu lawai dan gurgu mai gida baban mamman rabi'u baban mamman tsahiru ko da tana gudunwa da kani alhaji ali mai burodi dan da abinda ake kyauta alhaji ali duk ya ban shi a tura duniya kila kiyama allah gafara ce ta rage mu shi kau baya yi Allah ke wannan Allah shi mana gafara tare da mu da shi Alhaji A mai burodi Isa mai halin Allah ramma ne Malam Abdu Kana Alhaji Muhammadu Lawai dan gurgu gwarzo Uban Muhammadu Rabi uban Muhammad Nahiru Uban gidan Alhaji babba mai goge Wa ya gaya ma duk mahasada ya danne su ya danne mahasada kaga shi bai iya tsahi ba kuma yan yanke yanke shi duka baya yi ba ruwan shi a kasa kin fi wasan gardi alhaji ali mai burodi mai halin alaran mama da abdu dan hasan da usaini kan alhaji muhammadu lawai dan gurgu mai gida gwarzo ubangiji kawo kasuwa baba ya yi burodi a sai da duka ya biya min maka amin saboda isa da musa da yakubu da haruna in ya biya maka baka ni kuma isa dan daga sai mun rali kyauta albarka muhammad rabi albarkar muhammad dahiru kana jin kuka na an ka biya mu alhaji salu gambara maka koko ka bashi mota kyauta in ka bashi mota kyauta ni kuma ka sai min mashin Albarka hassan da usaini to kaji alhaji ali uban gidan alhaji babba na lili dan wani yarinya na lili dan wani yarinya mai bahaushen goge wakilin roƙo adina aiko da gaisuwa alhaji babba da na ambatai sarkin tasha malam hamza ya ban riga kyauta kuma aska biyu irin mai tsadan nan alhaji hamza dan umar mai magama hudu dan alhaji abdu mai kama da umar sanda alhaji ali na yi kiranka sarkin gunki Allah ji kanshi abin da ya sa na yaka na ce Allah ji kanshi yana nan da ran shi abin da yake yi dai na jin kai masha Allah kawai ji kanshi amen Allah ya ji kan shi gafarta mm, masa Allah ya ji kan shi mai wani waka shi ma wato Alhaji Sale gambara mm, kakan wai kakan ce kace ko ga rap ne ko kace na Hausa <laughs> gaskiya ga rap din Hausa ba na tsammani tun kafin turawa su fara rap eh. ake rap na Hausa gaskiya ga rap kan. don ka san wakar gambara ai waka rap ce ne, ai ji ana mm. Haji Iro ne a bari ya huce kai ya yi kaza kaza <laughs> akwai <laughs> ce ga usman kabara <laughs> ai na ce yau da gobe <laughs> eh, eh, ne waka anya za ta tafi ah. ne anya za ta tafi gaskiya sai da gaske kasin mu tsaya abin da muka iya wallahi hmm. kar kar gari neman gira a rasa ido shine yayi eh. gaba daya to Allah ya sa to ta ina za mu faro usmanu to bari ah, kafin in shiga gaishe gaishe na ah, yan majalisa bari ya huce da ke shafin facebook kamar yadda na saba zakulu su yau wato akwai gaisuwar ta'aziyya da nake son mu mika madadin duka ma'aikatan nan na sashen hausa game da rasuwar wani dan jarida wanda abokin aiki ne a gida najeriya ibrahim abdullahi gabi ya kawo a kaduna ma'aikacin ditv alheri radio wanda allah ya rasuwa eh, samun wani hazikin dan jarida ne malam mm. iro wanda ina irin wannan shirye-shirye ka ga a ce ana jin su a nan gidan wanda ka ga a zakulu wani rashin gaskiya ko wani abu makamancin haka mm, kamar da ciki da gaskiya daga kake mm. gabatar wannan to haka shi ma duk wani abu nan manu ba kumbiya kumbiya in dai rahoto zaka ji dan guntun rahoto minti uku minti biyar to gabiya mm. yana ɗaya daga cikin sahun gaba mm. wanda suke zakulo shi a Kaduna da mutane su hankalta su kuma farga to Allah ya ji kansa Allah ya sa ya huta amin amin mm. to bari in shiga gaisuwar fatan alheri na abar ya huce da zuwa ga Salisu Hassan da na chairman na duniyar kwamfuta sai kuma Bayero University wanda akwai wani ɗalibin su wato Mustapha Kanya sai mu je ga Kabir bel bello dadi sai kuma muhammad nazir abdulrahman gaisuwar fatan alheri zuwa ga hassan inuwa ji da kuma gaisuwar fatan alheri zuwa ga garba shehu sai zainab aliyu da kuma muhammad sani wanda yake a zaria wato karamar hukuma a jihar kaduna sai musa ali da kuma muhammad ladan katsina sai kuma wani marubuci malaira da shi ma yana daga cikin wanda za mu yi gaisuwar fatan alheri ta abar ya to wato bello muhammad bello da ya rubuta wani littafi na wai karamar duniya kuma maganganu amma na zinari mm, wato irin maganganun hikima din nan ne ya rubuta mm, eh, to sai kuma mu je ga lawal waziri lawal waziri sai gaisuwar fata alheri zuwa ga yakubu isa da kuma dauta nasira sai ali ibrahim sai mm. kuma gaisuwar fatan alheri zuwa ga sabu abubakar sai awalu hashimu kas sai gaisuwar fatan alheri ta bari huce zuwa ga umar abubakar idris da kuma yusuf sha'aibu sai hamzas don da kuma gaisuwar fatan alheri zuwa ga ahmed tanko da gaisuwar fatan alheri nan zuwa ga malam sole abdullahi magariya wanda daga jamhuriyar nijar ne wannan sai hmm. yusuf ya'u da kuma hmm. gaisuwar fatan alheri zuwa ga usman ema sai gaisuwar fatan alherin dai zuwa ga salihu rulwan muhammad daga shafin karshe kafin miƙo gari gare ka mm. akwai gaisuwar fatan alheri ta abar ya huce zuwa ga muhammad al'amin da job dialong alsa na faɗi sunan shi daidai amin sai laki shekari da kuma abdulwahab abdullahi na sa'adatu rimu college a kumbotsa da ke kano hmm. sai sani ibrahim bayero da kuma abdullahi muhammad gaisuwar fatan alheri daga ƙarshe zuwa ga jami'u bola kali hashir alsa na faɗi sunan daidai sai alhaji aliyu masko sai kuma ibrahim isa kofar mata a kanan dabo haka ne to a gaba damu fara nima zan fara da mika gaisuwa ce ta taziya ga kwamishinan 'yan sanda alhassan mamuda wanda mahaifiyarsa hajiya a'i mamuda ta rasu a kaduna cikin wannan mako tana da shekaru 110 da haihuwa to allah ubangiji ya gafarta mata amin sun mm. amin allah ji kanta allah kuma ya bada hakuri na jure wannan rashi amin amin ga dimbin gaisuwa zuwa ga alhaji jalo ibrahim gani sarkin zangon doko sa special duties na gwamnan jihar gombe allah ya raya ibrahim khalil da kuma kuma jikar da aka samu wato zainab mm. muna mika ɗanbin gaisuwa zuwa ga alhaji sani yariman toro da iyalansa a baucin yakubu sai gaisuwar alhaji musa mai nama gangariya babal jihar jigawa da dc muhammad dan sakwa hukumar kwastam idi e iroko a jihar ogun sai ac aliyu gambo el hayad shi ma na hukumar kwastam a abuja tare da malami mahmud gidado da ali ubai alkaliri dukkan su na hukumar kwastam a najeriya da fatan suna nan lafiya mm. muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga wato dcp gimba manu bulwa. babban jami'in gidan kurkuku na bauchi tare da iyalansa sai gaisuwar hajiya rashid ahmed malamar makaranta a garin liman katagum da ke jihar bauchi da madakin geji ma'aikacin gidan gwamnati a bauchi sai ibrahim adamu dubatar da abubakar kalanjanga jalin gwaja taraba najeriya da fatan kuna kunanan lafiya muna mika ɗan gaisuwa zuwa ga dan amar na bauchi alhaji hassan abdullahi bayero tare da iyalansa da fatan duk suna nan lafiya. Mm. alhajiya indo mai dani ta abdu yau ta abdu gobe ta abdu wanda ke goya mata ta hiya ya cima na gode kwarai ci kudi yan ibrahim ba kudi ci mutuncin yaro na yi godiya bala tawali haka yake huntuwa ce Allah gaba ta bala alhaji lawan mai kanwa sutura duniya ne raina ba duk huntuwa ce ku ko yarabawa ko a ina kuke ga sarkin ku nan alhaji saka alhaji zakariya wudan malam amadu alhaji zaka shine uban gidanku uban yarbawa alhaji zakar fata mai barkono sale magajin sale alhaji ya goshi ta dan gude mai sallah ya mai sallah ita ma ya ce Yishi ciki sai da alhaji mai burodi ba na raina ka sannu abashe alhaji abas alhaji abashe ka kyauta abas jika abas abas abas Ta, alhaji ibrahim dallabi alhaji falalu mai falalan kuɗi akwai motoci cikin motocin nan sun kai zambar dubu kaban ɗaya man kyauta dan darajar lima alhaji falalu albarka alhaji umaru kaban ni ina yawo a kasba ni da mota alhaji ibrahim dallabi na alhaji godiya gwalladi mai aku alhaji alhaji mai aku ya alhaji kuma ya alhaji ya ko alhaji ya Alhaji Ibrahim Dallali kana jin roƙon Isa dan duka san jiran bilbil. Godiya na gode kwarai. Dike ba ɗero dike. Na gode kwarai ranar da aka yi biki. dole dola ya kwazo ya kawo yadi. Ya bayar domina. Gari dike. Na akwai ni da babana mai aikin kanti ɗan mutanen bilbil. Mode. Maudu godiya na gode kwarai. Maudu alhaji mai ganganci. Ba na alhaji mai ganganci. Alhaji lawai jan kaya. Na katume. Na gode na katume. Mai karfi daga ta Allah ko ta dan da kayanka. Alhaji ta dan Mai karhe ba. Na gode kwarai. Da tijo dan da tijo. ya yi kyau na ga sai kada kai kake ta yi <laughs> eh, usmanu ai ai ana ta gambara kaina ne gagam mm. gagam <laughs> Allah sarki haka mm. eh, wani labari ne zai kace zaka ba mu eh, A muna bin ka bashi eh kwarai kuwa ai labarai ne guda biyu saboda ka fulani su ce ina ta zakulo ana gaya min labaran su ba su ji mm. na babbar ba to har ila yau dai akwai na babbar baren na platinin amma kuma an bani na babbar bare to saboda haka wanne ka zaba a da faɗe su duka kawai amma dai ka eh. faro da na bafulatinin eh, sai mu karkare da wancan da na babarbari ba eh. mm. <laughs> to wato wai wani bafulatini ne malam ibrahimu mm. tafiya ta kama ya hau mota haya irin station wagon din nan mm. irin ta daɗin nan aka dinga wuta malam ai tafiya te tafiya yana dai ta kallon direba shi yana gaba ne a zaune ga direba gashi sana zaune suna zaune ana ta wuta mala he ga direba ya kitket ka san giyar ta ai eh a kama irin ka san a kusan hannu take da jikin eh. steering ne kitkit sai a wurga giya mm. kitkit sai a wurga ta biyu mm. kitket ta uku ta shiga ta hudu haka har sai an kure giyoyi ka san mota ta warware gaba daya ta eh, wuta eh, in dai ba slow aka yi ba ba za a canza wata giya ba mm, ai aka je wani gari sai ba shi direba ya ce to ya kamata a tsaya a sallah mm. aka ce eh eh kowa ya da tsaya a sallah aka fita sai mm. aka ce to fulata ni a ah, to akaram amadu ba a fito a je a sallah ya ce a ku ja ina tahowa zan same ku suka gangara shi ya tsaya karasa wani aiki ne da ya ga an fara ba a gama ba a motar to ya ƙi faɗa dai kaga su suka tafi ya suka tafi mm. aka je aka yi sallah shi ma ya bi su daga baya je sallah da ya gama aikin da zaka ji an jima mm. ai aka yi sallah aka zo aka cika mota za a koma mm. a'a aka kike mota kike kike kike mota ta tashi direba ya take kuloci yana neman ina giyar take ne ya jefa sai laliba yake ji shiru bai ji ya tabo ta ba ya leka ya ga bai faga giya ba eh. sai na bulanin da ya siyo shi hai aikin banza Don ah. don da muka taso kana ta kokari kana ta so ka shirye shi abu ya ki fita na shirye maka gashi nan a gefen ka <laughs> to a dai a takaice shi ya yi tunanin wannan kokarin sagiya da yake kokari yake ya tuge ta eh, eh, eh, amma ta ki tuguwa ya cire ne wannan karfan <laughs> karfan ashe bai mm. san da ita ce ake tafiya ba sai to ka dama mana aiki shikenan to <laughs> to sai shi kuma malam babarbare shi mm. musu ne kullun irin ka san gani yake yafi ba fulatani wayo mm, shi kuma ba yana gafa shi ne faifowa yamma mm. to kawai ran nan ba ne ka gyara gona ka kana shirin a zo a fara irin kai kiliyarin gona a zo a yi hudar da za a yi shuka mm. kawai kana zuwa sai ka samu babarbare ya samu gefe guda can bayan gefen bishiya kawai ya shiga yin bayan gida to ba fulatani ya shigo leƙa ya gaba kai wancan babarbaran fa kashi ke mishi fa a gona fa mm. gashi kuma karfa ne babarbaran ba zai je da karfin tsiyaye bari har ya ce sai yana son kuma ya ce wallahi sai ya kwashe mm, kashin nan mm. sai ya dan boye a bayan can sai dabara ta zo mai ya fito ya zo ya je ya same shi yana zuwa yayi kaman zai wuce ta gefen shi kaman bai gan shi ba ya ce yawo aiwa shi kenan da ma an ce ina mo kashin ba barbare gashi nan ya sa gashi a sama <laughs> ai ba na jin haka kawai sai tattara kashin ya zuba a haɓar rigar shi kawai miki sai ce sai ya ce ah ya haka kuma ya yi tsaya ya haka hmm. ai ita ma tana so <laughs> sai wuce da shi ya wuce da kashin shi to gaji gaji gaji wannan malam iro wato babarbare um, eh, bafulata ne dai ya yi hikima ya yi hikima eh, wannan karin ba a sha ba mm, shi wancan sai ya wautar mm, eh, to kaji to na san kai ma ba za ka sarsa labari ba ko wani sati to sai wani sati dai zan zo baka zan zo baka labari ina tafa da labari dai ba za a rasa ka eh to shi mm. ke da malam iro to haka ne masu sauraro za mu da sa'a nan nan sai mako na gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana a madadin Usman Ahmad. Ibrahim Alfa Ahmed daga birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. Sannu garba gwarigi, garba jijjigen gada. Musa su lanjabu, kwara na bakin lamba wakilin Alewa dan Ibrahim. Abin jan daro abin jikan. Sannu Ahmad dan Kuito. Dan Muhammad Lawai da Alasa. Baba yan wani dan garba. Dan namuzu da garba. Akuya ba ki kunye taro mai gida rano. gada ta tambulawa nan ma ina zanawa almutari abin daɗi almutari abin daɗi muhammadu lawai nan na roƙi mamman lawai godiya ke yi a nan fa mai wuyan sa riga ya ban riga kyauta ya roƙo ni kuma nan roƙa sanni dogara dogala ban rena arziki ba tuwa uku nama uku na je Kano sai mai lado dan Daudi yake yi kada duniya ki yake ma Alhaji mai lado Alhaji Garba dan autan bawo Abubakar dan gila miji Alhaji Hassan Sharif ya da Hilani Alhaji Garba dan autan bawo Abubakar dan da ji ga Alhaji miji Alhaji Sharif ya da Hilani Alhaji Gwadabe Alhaji Shawai na mai kwale Alhaji Gwadabe Alhaji Ibrahim noma sarkin tasha in na je kwanta bola fan talatin dai kyauta da galan mai guda ashirin kyauta alhaji mara faɗan gogar malam fatar ya ban taya kyauta ya ban batir kyauta ya bani su kwanoni alhaji bala baka nike dan isa ya ba da su kana ya ban batir kyauta alhaji bala baka nike dan isa jama'a kwanta gore yaran ku da manya ba na raina ku hawo mai tuwo nan gundin lalai sutura duniya tsira kiyama Allah dan baki mai kalangu ya kyauta ya bar rali kyauta saboda alhaji gwadabe sarkin fawon fulani dan isa saboda alhaji mamman gwadabe dan isa sarkin fawon fulani dan isa kwanta gore ce uban doma uban doma Allah ta kan sarkin sudan Jama'a na garba dan Ibrahim alhaji Ibrahim a yawa, uban na Alhaji Marafa, ga bakon gidan kasale. Alhaji Marafa dan gogarma, magajin alka Alhaji Alu dan gogo. Magajin alka Sarkin binnin gwari. Jibirin. Jibirin. Sarkin binnin gwari. Jibirin. Jibirin kaji, koko fadawa, in wani yaji. Allah sa ya geda na ji. kana ji Allah za ta ji mun tantanka ni dai kaina ya hemu ta hemu alhaji salu gambara dan mamma isa dan diga ya hemu ta hemu isu na dabo suke kiɗa gama suke sani ga shiga muhammad inuwa tuma da kafin mu kai ƙarshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice. To a takaice shugaba Donald Trump ya sake sukar 'yan jarida da safiyar jiya jama'a a yayin babban taron 'yan siyasa na 'yan ra'ayin riƙau inda ya jaddada cewa bai kamata 'yan jarida su riƙa amfani da majoyin da aka saka ya ba a rahotannin su Wani ɗan ƙunar baƙin wake na biyu da mota ya sake kai hari a wurin da bom ya tashi na farko a jiya jama'a. daura da wani ƙauye a siriya wanda ke kusa da albab kwana guda bayan da sojojin turkiya da 'yan tawayen da ke ɗasawa da su suka kwace yawancin sassan wannan gari mai matukar muhimmanci daga hannun ƙungiyar isis fadar shugaban amurka ta white house ta fuskanci suka mai tsanani jiya jama'a bayan da ta hana wasu gidajen jaridu kasancewa a dandalin tambayoyi da amsoshi tare da sakataren yada labaran fadar shugaban ƙasa shan spisa an hana kafafen yada labaran da suka yi ƙaurin suna wajen sukar shugaba donald trump ciki har da cnn da new york times da sauransu wasu kafafen yada labaran kuma da ake maganin masu ran wato masu uh, rangwanta ma trump ciki har da kafar Bret New da one american news network da kuma washington time da sauransu an bar su sun shiga sauran wato sanannun kafafen yada labaran da aka bar su suka shiga sun hada da abc da cbs da nbc da fox news wasu kafafen yada labarai ciki har da associated press sun ki shiga saboda nuna goyon baya ga waɗanda aka hana wa shiga ɗin wakilin muryar amurka ma na fadar white house ba a gayyace shi a dandalin ba jiya juma'a don haka bai samu kasancewa a taron manema labaran da spicer ba jami'an sojin iraki sun ce dakarun gamayya tare da taimakon sojojin amurka sun danna sosai cikin rabin birnin mosul daga ta yamma To madalla da haka ne ko muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka ni muhammad lalo ke cewa huta lafiya